Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran. A shirinsa na safiya na yau Lahadi. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke muku dubi da kuma yin sharhi kan wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya bayan sa sai shirin na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin na shari'ar alkur'ani tare da dr Bilkadir mubarak bayan sa sai shirinmu na karshe shirin na afirka a yau wanda shi ma da yake muku dubi cikin batutuwa da suka shafi bangarori daban-daban a nahiyar mu ta afirka To waɗannan dai su ne shirye-shiryen da daddan Allah za mu gabatar muku da su a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mu tun daga farukansu har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tumadala yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Iran ta yi tirar da Allah wadda kai wa wani jirgin dakon man fetur ɗinta hari a tekun Mediterranean. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurin shibge ƙarin dakaru dubu uku a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake jan kunna masu kaiwa makarantu hari. don zuga labaran kamar da za a je su jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tir da allah wadai da harin da aka kai wa wani jirgin ruwan da man fetur ɗinta a tekun mediterranean iran ta kuma danganta lamarin da saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya sanar sa'ib katibzade ya ce yanzu haka iran ta kaddamar da bincike domin gano suwa ke da hannu a lamarin a ranar juma'a da ta gabata ce iran ta sanar da lalacewar wani jirgin dakon man fetur ɗinta sakamakon harin ta'addancin da aka kai masa kan hanyarsa ta zuwa turai a tekun mediterranean a ranar laraba da ta gabata lamarin da ya haifar da 'yar barna ga jirgin bayan gobarar da ta abku biyu bayan fashewar amma babu abin da ya samu mutanen da ke cikin jirgin a cewar hukumomin kasar gwamnatin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin aikewa da ƙarin dakaru kimanin dubu uku a jamhuriyar afirka tsakiya da ke fuskantar barazanar gungun masu ɗauke da makamai da ke neman kifar da mulki a kasar. ƙudurin dai ya tanadi ƙara ƙarfin tawagar ta majalisar ɗinkin duniya a afirka ta tsakiya domin wazar da zaman lafiya da kare fararen hula da kuma ba da damar shigar da kayan agaji a ƙasar faransa da afirka ta tsakiyar da tawagar minista da kuma babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ne suka buƙaci ƙara yawan dakarun duba da barazanar da ke akwai matakin na majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne gabanin zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da afirka ta tsakiya da zai gudana yau lahadi ministan lafiya na jordan ya yi murabus bayan mutuwar wasu majinyata na cutar corona a asibiti sakamakon karancin iskar oxygen natir obedat ya sanar da yi murabus ne sakamakon mutuwar majinyatan a wata asibiti kusa da babban birnin kasar amman kafofin watsa labarai daga kasar sun ce mutum shida ne suka mutu lamarin da ya fusata al'umma a kasar ta jordan Praha ministan kasar ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan lamarin labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaba muhammadu buhari na najeriya ya sake jan kunnen 'yan bindiga da ke kai wa makarantu hari a kasar kamar da wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin watsa labarai malam garba shehu ya fitar ta ce shugaba buharin ya sake yin kakkausan gargadi ga 'yan bindigan buhari na yin gargadin ne yayin da yake yabawa dakarun sojojin kasar bisa kokarin da suka yi na ceto wasu dalibai 180 na kwalejin harkokin noma ta kaduna da 'yan fashin daji suka yi yunkurin yin garkuwa da su kawo yanzu dai akwai mutum 39 da maharan ke ci gaba da garkuwa da su a jiya dai 'yan bindigar da suka sace ɗaliban na federal college of forestry mechanization sun fitar da wani faifan bidiyo na ɗaliban inda suka buƙaci gwamnatin da ta biya kuɗin fansa na naira miliyan 500 to a najeriyar har ila yau an naɗa tsohon sarkin kano sanusi na biyu a matsayin jagoran ɗarikar tijjaniya a ƙasar halifa ibrahim inyas ne ya jagoranci naɗa tsohon sarkin a matsayin halifa a babban taron ɗarikar da aka gudanar a jihar sokoto sarki sanusi na biyu yanzu ya gaji kakansa halifan tijaniya na farko a najeriya tun mutuwar marigayi sheikh isiyaka rabiu ba a nada sabon halifa ba a najeriya taron ya samu halartar manyan shugabannin ɗarikar tijaniya na najeriya da wajen ƙasar da suka hada da babban malami sheikh dahiru usman bauchi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To labaran duniya kenan kuka saurara wanda Hassan Barka ya fassara kuma ya karanto muku su. Kare da ku shafa kuna tare ne da Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu yi dubi ne akan hira da jikan sarauniyar ingila wato harry da mai ɗakin sa megan suka yi da wata tashar talbijin ta amurka dangane da yanayin rayuwa a cikin fadar buckingham da ya haɗa da nuna wariya ta launin fata da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a makon da ya shuɗe ne dai dukan sarauniyar Ingila wato Harry da mai ɗakin Megan suka yi hira da tashar talbijin ɗin nan ta CBS ta Amurka wacce ta fi mayar da hankali akan abubuwan da suke faruwa cikin fadar mulkin Ingila ɗin a bayan fage. wacce ta jagoranci zaman hirar da yin tambayoyi dai ita ce fitacciyar 'yar jaridan nan komin fafutuka ta amurka bakar fata oprah winfrey tare da cewa ta taɓa batutuwa masu yawa da suka shafi rayuwar harry da mai ɗakinsa megan sai dai abin da ya fi jan hankali a cikin wannan hirar shine batun nuna wariyar launin fata da ta biro da shi harry da mai ɗakin nasa sun zargi wasu daga cikin 'yan gidan sarautar ta birtaniya da halayen nuna wariyar launin fata da kuma share karya. megan ta ce a lokacin da take da juna biyu an ce-ce ku kuce a cikin fadar akan cewa idan ta haifi ɗan nata kowane irin mummunan baƙi zai yi har ila megan wacce mahaifiyarta baƙar fata ce ta ce da akwai lokacin da ta yi tunanin kashe kanta a cikin fadar saboda yadda ake takura mata an watsa wannan hirar bayan da aka watsa ta da sa'o'i ashirin amurka a cikin kasar birtaniya kuma maganganun da jikan sarauniyar da mai ɗakinsa suka yi sun girgiza gidan sarautar matuƙa harry ya faɗa a karan farko cewa batun nuna wariya yana daga cikin dalilan da suka sa yanke shawara shi da mai ɗakin nasa suka fice daga cikin tsarin sarautar ƙasar domin su rayu su kaɗai a matakin farko da suka fice daga ingila dai sun koma kanada ne da zama daga can kuma sai suka nausa suka nufi california ta ƙasa amurka inda a can suke ci gaba da zama yanzu harry ya ci gaba da cewa mahaifinsa ya rima charles ya ƙi karɓar wayarsa idan ya buga masa wani ƙarin bayani da ya fito daga megan shine yadda ta ce mai gidan nata harry ya yi magana da wani babba a cikin fadata buckingham wanda ya rika taɓo batun launin fatar ɗansu da ba a ma kai ga haihuwarsa ba wannan hirar dai ido ya koma kan fadar buckingham domin jin jawabin da zai fito daga cikinta saboda nuna wariya wani abu ne mai muni kuma yana cikin ɗaya daga cikin manyan zunubai a wannan duniyar musamman ma dai a ƙasashen da suka ci gaba daidai yake da fyaɗe da nuna bambancin na jinsi duk da cewa dai ana aikata shi a ƙasashen turai ɗin amma babu wanda zaka ce masa mai nuna launin fata yarda da hakan in dai ba irin waɗanda suke jin cewa fararen fata suna da fifiko a kan sauran al'ummu ba bayan gushewar wani lokaci martani ya fara fitowa daga fadar ta mulki ta ingila kafafen watsa labaran birtaniya sun nakalto fadar buckingham tana nuna matuƙar damuwarta akan batutuwan da jikin sarauna harry da mai ɗakinsa megan suka bijiro da su musamman ma dai wanda ya shafi batun nuna wariya ta launin fata fadar masarautar ta ingila ta mayar da martani akan hirar da cewa a tashin farko ana ɗaukar abin da ya zo a cikin wannan hirar da oprah winfrey ta yi da hari da mai ɗakin sa da matuƙar muhimmanci kuma za a mayar da martani a kansa bayanin na fadar ya kuma ce dukkanin jinin sarautar ta birtaniya sun girgiza da suka ji yadda Harry da Meghan suka fuskanci ƙalubale mai tsanani a rayuwarsu wato a lokacin da suke wannan fada. Fadar ta ce akwai daushe jinin sarauta na Ingila za su ƙaunace su matsayin ɗaya daga cikin mambobi na iyalai masu mulki. Ita dai Meghan wacce 'yar wasan kwaikwayo ce kafin haɗuwarta da heri. ruwa biyu ce ta fuskar launin fata mahaifinta thomas makilsa sa farar fata ne mahaifiyarta kuma doria regland ta fakar fata ce 'yar asalin amurka To idan muka nausa muka nufi nahiyar Afirka za mu ji yadda martani ya rika fitowa daga ƙasashe daban-daban. Mutane sun bayyana mamakinsu akan halin nuna wariya saboda launin fata wanda ya fito daga cikin gidan sarautar wannan ƙasa. Kafar watsa labaru ta afirka News ta nakalto mutane daban-daban daga ƙasashen Afirka suna tufa albarkacin bakinsu. a birnin Accra da Vinia Kojo ya ce nuna wa jaririn da ba a kai ga haihuwarsa bambancin launin fata a cikin fadar gidan sarautar birtaniya cin mutucci ne ga ilahirin kasashen kungiyar commonwealth wato kungiyar commonwealth ta ta hada dukkanin kasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka da suka hada da kasashen nahiyar afirka na bukaken fata a can kasar kenya kuwa sylvia wangari ce ta ce da akwai tashin hankali maga yadda ake muzanta 'yan uwanmu baƙaƙen fata saboda launin fatar su kawai ta kuma ci gaba da cewa lokacin da mahaifin sarauniya elizabeth wato king george kenan ya rasu ita elizabeth ɗin ta biyu tana nan a ƙasar kenya kuma a wancan lokacin babu wanda ya nuna mata bambancin launin fata ko wariya To daga can ƙasar Afirka ta kudu kuwa Muhammad Grunewald wanda ya taɓa haɗuwa da jikan sarauniyar Ingila da matarsa a shekara ta 2019 da suka ziyarci Cape Town ya bayyana cewa yadda ake da ƙin jinin musulunci da nuna wariyar launin fata a cikin al'ummar Burtaniya ya kamata a ce al'ummar wannan ƙasar sun yi nutsuwa ta musamman su tambayi kawukansu akan tarihinsu da kuma yadda suka iso halin da suke ciki a yanzu. sannan kuma da abin da zai faru da su a nan gaba shi ko tsohon dan wasan nan na wato ga dan asalin ƙasa amurka adrian moral cewa da akwai nuna wariya na launin fata ko ina saboda haka mai zai sa wato a tashi jijiyar waya idan an ce da akwai nuna wariyar launin fata a cikin fadar mulki ta Buckingham. To ma saurare saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu na wannan lokaci. kuma muna fatan cewa za ku kasance tare da mu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to madalla shirin duniyar mu a yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum eh, murya jamhuriyar musulunci ibo hajj ina muku barka da warhaka da fatan da duk ma'aikatan biyu wata sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani mp daga nan eh, randa bawul na randa bakwai da ke ta makaram a jamhuriyar niger eh, zan mika saƙon barka da juma'a ga dukkan yan uwa musulmi na ɗaukacin duniya ga baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani da mp daga nan ramfuwan lafada da makaram jamhuriyar niger assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da tppoh sunana ibrahim iramadake shugaban kungiyar masoya radio da tppoh to ina amfani da wannan damar domin miƙa sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tbboh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori ga dan fulani murdi ibrahim musa gabi da kuma abba jaba mai gerar waya a kano sannan akwai ibrahim sp kusfa nura mai afir gusau yawale sani ta kai jeti lobji kaduna rayuwa sai da kudi ayuba sarkin haƙuri akwai suleiman ilu dudu akwai yusuf cimbi neja da ɗaukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki ɗaya akwai adamu injamaina a ƙasar chadi da sauran masu saurare baki daya naku ibrahim ramatake shugaban ƙungiyar masoya radiyo da tv Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran Zandar. To zan yi amfani da wagga dama da kuka bamu mu meka safifiyar gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. da warko ina gaida abokin nau sani sangwar ina gaida shaibu mushe a garin kadamari muji soja mai adaidaita sahu garin kadamari ina gaida abokina nura garin kadamari ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga dan fulani shugaban kungiyar dalkari mu Bukka Zoreshin jihar Bauchi. To a yau zan yi amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Isu Madatai da Magaram, akwai Ibrahim na Fulani a yare mai Arsenal, akwai Ibrahim Hiro Madaki Kiyawoi, akwai Ibrahim SD Kuspa Zaria, akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna, akwai Ilyas Yakubu Digawa, Ilyas M Ilyasu Gulawa Isa Jikan mai Saje, akwai Murtala da Basi Kagadama. Dama, akwai Wari Malam Bare Bare Zanijar, akwai malam ibrahim takatabo akwai almustapha jisufi askin matasa akwai yahaya damna azare mutaka mtk shau akwai awali sani ta kai usman direban Bajet yusuf sa'un doki dula kafi mata kulliya shefu kashe lakafi sana zikiri akwai usaini donkon gida don kowa ga da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani warji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne wadatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki kamar su shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alarma tsawa na shanya mai dabino ne wanda yake a nan garin madatai yana gaya da su bako mara kaduna bukar akwai su na kwame faci baki fitar da magaram akwai ibrahim iro madaki ina gaya da usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai rabu mai askiyo akwai umar taku kadamari ina gaya da muji soja mai adaidaita sauni akwai su abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram ina gaya da baba gambo da magaram ubayin lefe ina gaida musa hadira asuba kashe mai sabko da magaram ina gaida su da diga ga ɗan fulanin waje aliyu ya shafi rungu ina gaida isa jika mai saje turo akwai yahya soni talmata mai da karshe ina gaida yan garin maɗatte baki ɗaya. Salamu alaikum radio Tera mai magana Fadigawa ita suka ɗan jihar Bauchi in yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe-gaishe na akwai Ibrahim Iro Madafiya, ko Yusuf Cimbi Niger State, da Tuka, akwai Lafiya, Ibrahim Fulani Yayari mai Arsenal Kadura da ƙasar Fulani Yarji, Liyasu M. Gulawa, akwai Suraji daga ƙasar Gambi, akwai Malakawu Cetina Wata Kal, akwai Murtala da Fasika ga dama, akwai Isra kai da Magaram, Ilis kai da Magaram, akwai Letoro da ke Zandar, akwai akwai mamman kai gama tamsuwa idris abdu tamsuwa akwai aminu mai ka kadora da shaga ɗan tulanin wadda isa jika mai tabi da batori ritayar in tahir zambulo da fatan dukkanin suna cikin ƙarshen lafiya da dukkan masu sauraron wannan gida na rediyo zero heteran ina muku fatan alkhairi mai magana iya siya kudu gawa ita su ga ɗau jihar assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da alkasun daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin namu ne mai taro albarka za na gaida yan uwa da amina arziki wanda shi shigowa cikin wannan gida namu mai taro albarka da farko dai ina gaida na agwa mai baci a nan zandar ina gaida littoro mai esans a nan zandar ina gaida mamman bunya yakuba a washe wanda yake a nan zandar ina gaida tahir yar tahir bulo kano ina gaida yayan namu shugaba iliya mai kanti da shayi girjin daura inna dawuna dawo na ina gaida eh, amadu baras ina gaida misali fal ma'aikaci ne a station total ina gaida eh malam ikari ina gaida pedro rodriguez e ina gaida abokina amadu wanda a hali yanzu yana kasar algeria ina gaida abokina eh tinene wanda shi ma a yanzu yana kasar libya ina gaida eh, ibrahim shi ma eh, a hali yanzu yana kasar libya da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansa ba ina musu fatan alheri voh hausa mai magana ne alkasu daga nan a agadas ba zan manta da mai gabatar da wannan shiri hassan barka da fatan kuna cikin koshin lafiya na barku lafiya biyu lokaci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi sakon gaishe-gaishe. Na farko ina gaida miji soja mai adai da ta tsawo. Ina gaida koi Silvia wanda yake mai kabu-kabu ne wanda yake bakin ofital zandar. Ina gaida Sani tana gidan wanka da Kado Warji, Najeriya. Ina gaida Musa Adalin Asaba kashe mai sauke da tayar M tayar Jan Bilo Kano. ina gaida yusuf madatai mazamnin yamai ina gaida sunusu madatai zandar ina gaida siraja gambi wanda yake gambi ina gaida wani abokina wanda yake libi ina gaida sabi'u mai shayi da biredi wanda yake nan zandar ina gaida malam iliya mai shayi da biredi garkin daura to ku mai sauraron ku ne da kullum wanda aka yi sanda na agwa mai faci daga nan zandar. assalamu alaikum wa rahmatullahi biyu hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum sa firezi kulab ra'ayin zuci a ga jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta isar da sakon gaisuwa mu ga yan uwa baki daya in gaida su musamman shagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka ba zan manta da yan eh, kulab din mu da suke agadas eh, baki daya ina gaida su musamman mabururin mu na ra'ayin zuci eh, ina gaida su baki daya ina gaida dora digaga da muke tare da shi a cikin wannan gida tahir m tahir bukari da ke agadas roga roga alashi bila mai nama ban zai ma agadas mai sai crazy hamza yaro latti ina gaida shi akwai abdurashid mai adaidai sahu agadas ina gaida shi darwana alashi abdu agadas ina gaida shi akwai alkasum eh, unguwa eh, amarewa agadas ina gaida shi eh, ina gaida malamin nawa malam hassan mudur ne na nazafin islam agadas ina gaida shi akwai shehin namu shek suleiman salahaddin attijani ina gaida shi mamman tawa da baban nawa agadas ina gaida su akwai kakar tawa talatuwa ita ma ina jinjina mata Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa sunana Ibrahim dan Fulani yari mai Arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama in miƙa sakon gaisuwa zuwa ga abokaina kamar su Kadore da Gaga dan Fulani wurji Ilyasu M Ilyasu Bulawa Ilyasu Yakubu da Gawa Itas Gado Bulama Killume Umar Bulama Sunusi mai matasa abokina a akwai Muhammadu Shehu Abubakar da Maturu Lawan Sade Daura a Ilyasu Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Murtala da basu kaga dama Muawiya Musa Musawa a da daukacin abokaina ina kowa fatan alkhairi idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai a mamata a waɗaki na a ramatu isiyaku babban birnin yamai jamhuriyar nijar akwai ɗiyarta a Sarayya ahmadu akwai abokina sunusi mudattai da magaran nijar a isuhu mudattai da magaran jamhuriyar nijar bako umar kandila bukar boni yaya awashe jamhuriyar nijar akwai abokina bande dan fulanin shadi iliyasu yaya dan fulani ina wa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum jamhuriyar musulunci eoh Yaran musulunci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarihin najeriya eh, da farko jagoran shirin hassan barka ina ma fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da kai da duka ma'aikatan wannan kafa ta sada zumunci kuma da haka ina gaida kadori jika ga dan fulanin wardi akwai shehu katsalla kawusan ana zikiri akwai baba ya lefe da magaran da baba ya gamba da makaran musa hadirin asaba da magaran ba zan manta da tahir m tahir wanda yake jan bulo a kano ba zan manta da Mustapha Ranki likitan dabbobi a nan garkin daura Zabiyar Meme Kuka a nan garkin daura Abdulaziz mai tireda wanda yake garin Shajo akwai Alhaji Mamman Gashin Baki wanda yake ta lafiya bugaji akwai shugaba a Madimburin Gamba akwai shugaba Zabiyar mai matala wanda yake da magaran akwai Zane da Alife kifuwa da magaran Isu Sawan Doki akwai Isu Datte da magaran akwai Sanusi da magaran akwai Alkasim wanda yake agadas alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk wanda yake cikin wannan kafa ina ma kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya na gode to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. to bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba shiriyar alkur'ani subhanallahi al'azimi wa bihamdi subhanallah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 jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri da muka dawo da shi wanda shiri ne wanda dama can akwai shi a cikin wannan kafa ta radio hausa voh to saboda wasu dalilai sai muka tsaye shi muka kasance mun ci gaba da wasu shirye-shirye to insha a yau a maimakon shirin da kuka saba ji a daidai wannan lokaci na fatoyin musulunci za mu kasance daga yau insha Allah mun ci gaba da kawo muku shirin shari'a alkur'ani kamar yadda muka saba a wancan lokaci to a shirin insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu kasance mun ci gaba daga inda muka tsaya a wancan jerin shirye-shiryenmu na shirya alkur'ani wanda wannan jeri na shirye-shiryen shirin alkur'ani a wasu shekarun baya waɗanda suka gabata shi ne dai wanda ake ambatansa da sunan hannunka mai sanda daga baya muka canja masa suna ya koma shari'ar alkur'ani to kuma ga waɗanda suke bibiyan shirin idan suka duba za su ga cewa mun isa tun daga dai za mu iya cewa suratul bakara aka faro tafsiri na waɗannan ayoyi na alkur'ani ana bin sura bayan sura tun daga suratul bakara har muka zo suratul safat to daga suratul safat muka tsaya a wancan lokaci to amma insha Allahu yanzu za mu ci gaba ne daga suratul sad wadda ita ce ta zo bayan suratul safat saboda haka abin da za mu yi a yau fi iznillah ɗan gabatarwa ne dangane da waɗannan abubuwa da suka shafi ista wannan sura suratu sad a takaice wato abubuwan da muke nema mu gabatar dangane da gaba ɗayan ma shirin shiri ne in an ce shirya alkur'ani ga duk wani musulmi wanda ya san girma na alkur'ani babu wani abu da ke tattare da shirin illa mutum ya saurari ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala ayoyin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin su kasance waɗannan ayoyi shirya ga dukkan 'yan adam baki ɗaya. Waɗannan ayoyi ba kun sauraron su shi kaɗai shi ne ya wadatar ba. A saurara, a yi tuntuntuni cikin ma'anar abin da ake saurara. sannan a je a yi aiki da abin da aka saurara shine hakikanin shari'ar da ke tattare da alkur'ani mai girma saboda haka abin da yake mai muhimmanci a nan shine a saurari abubuwan da ke cikin ayoyin bayan an saurara sannan a fahimci ma'anar ayoyin kamar yadda insha Allahu haka muka faro da muka fara da sunan shari'ar alkur'ani za mu karanta ayar sai mu fassara ma'anar ayar bayan haka sai mai sharhi akan ainihin ma'anar ayoyin sannan a ciro kuma darussan da ke tattare da ayoyin waɗannan su ne hakikanin abubuwa waɗanda za su kai mutum ya samu wani abu wanda zai rike a hannunsa ya zama ya dogara da shi wajen yin aiki da waɗannan ayoyi waɗanda suke zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo su zuwa ga al'umma baki ɗaya domin su kasance shirya ga ɗan adam saboda haka ga duk mutumin da yake son ya fahimci alkur'ani ga duk mutumin da yake so ya ɗauki alkur'ani a matsayin fitila gare shi ga duk mutumin da yake so ya ɗauki alkur'ani a matsayin wani tushe madogara wadda ta ishi mutum wajen ɗora shi akan tafarkin Allah ta ishi mutum wajen ɗora shi akan tafarkin shari'a ta ishi mutum dangane da fuskantar da shi ya fuskantu zuwa ga hakika ta neman lahirarsa to wajibi ne ya zama mutum ne mai ba da kunnuwansa wajen sauraron alkur'ani da fahimtar ma'anonin alkur'ani da kuma fahimtar hakikanin wani saƙo ne ke cikin wannan alkur'ani idan mutum ya haka to nan ne zai samu dama zai samu wani ƙarfi na aikata waɗannan abubuwan da ya saurara wannan ne kurum zai canja mutum rayuwa wannan ne kurum zai ɗora mutum akan wani tafarki wanda lallai zai nemi yarda Allah a cikinsa domin aiki da alkur'ani shine komai shine kankat na gaba ɗayan rayuwa tamu kuma duk wata fagamniyar rayuwa da zaka ga mutum yana cikinta wallahi ba abu abin da yake tatar da wannan illa nisa daga koyarwar alkur'ani waɗanda suka riƙe alkur'ani bil haƙƙi da gaskiya suke aiki da shi sau da kafa ku dubi rayuwarsu watakila a zahiri ku gansu ga talakawa ba su da wani abu amma sun fi dukkan masu arzikin duniya kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin zukatansu saboda haka riko da alkur'ani da aiki da abubuwan da suke tattare da shi lallai shine tushe na samun sa'ada a duniya da lahira to wannan ne dalilin da ya sa bayan wani lokaci dalilai ne da dama suka bijiro muka dan tsayar da wannan shiri na shirya alkur'ani to da muka ga cewa yanzu lokaci ya yi a ci gaba da shi dama ko a wancan lokacin ba mu ci gaba ɗaya an daina ba cewa muka za mu dan huta zuwa wani lokaci saboda wasu dalilai to amma yanzu lokaci ya yi da lallai ya kamata mu ci gaba da wannan ainihin shiri na shirya alkur'ani kamar yadda aka saba to a takaice kamar yadda na faɗa a wancan lokacin mun tsaya a suratun safat to mun kuma kai ƙarshen suratun safat din yanzu abin da ya kamata shine suran da ke gabanta tunda tafsirin da muke tafsiri ne tartibi wato kenan muna bi ne muna bin sura bayan sura sura bayan sura shine tafsiri tartibi in an gama wannan sura a shiga wannan sura haka to yanzu surat kamar yadda na faɗa surat sad a cikin wannan sura wacce ita ita suran din misali muka fi mukaddima dinta ko kuma mu dan gabatar da sura din suratu sad wannan sura an saukar da ita ne a maka sannan tattare take da ayoyi 88 a cikinta wannan suna na wannan sura da ake cewa suratu sad an ɗauko shi ne dangane da ainihin harafin farko na ita kanta sura ɗin tunda ta fara ne da sad saboda haka a nan nema ake kiran suran gaba ɗayanta da suratu sad kuma waɗannan ko kuma wannan harafi yana daga cikin harfa da ake ci masu hurufin muqatta'a na alkur'ani wanda suka zo yasin ko kuma misali ga sunan dai alif lamim duk waɗannan suna ake kira huruful muqatta'a da ke cikin alkur'ani to ita ma wannan sura ta fara da swad wanda yana daga cikin huruful muqatta'a sannan wani abu da ya kamata mu sani dangane da wannan suran da take kafin wannan sura ta swad ita ce suratul safat to ita a cikin suratul safat kamar yadda muka fahimta haka ma ita wannan suratu sa'ad tana bayani ne dangane da abubuwan da suka faru bayan tayar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya turo shi a matsayin annabi da kuma irin yanda aka dinga gumurzu da mushrikai dangane da kuma kafirai waɗanda suke sun ƙi karɓan wannan aƙida ta musulunci ta tauhidi akan cewa su kaɗe ta Allah da kuma al'amura na ainihin makoma wato ranar kiyama to ita suratu safat wacce ta gabaci wannan sura ta kasance a cikinta Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani ya kawo sunaye na waɗansu annabawa kamar Nuhu da Ibrahim da Lut da Musa da Harun da Ilyas da Yunus duk waɗannan annabawan Allah ya kawo sunayensu a cikin suratu Safat to amma wannan sura wato suratu Sad sai Ubangiji ya shiga gaya mana wasu ɓangarori na tarihin rayuwar annabi Dawud da Suleiman da Ayub Allah subhanahu ya ci gaba da bamu wasu abubuwa na waɗannan annabawa a cikin wannan sura suratul sad to daga ƙarshen sura ɗin kuma sai ubangiji ya kawo wasu abubuwa da suka shafi yanayin yadda aka halarci ɗan adam da yadda allah ta'ala ya ce da mala'iku su wa annabi adamu sujada da kuma yadda shaidan ya ƙi yin wannan sujada ɗin sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya yi bayani dangane da yadda ya karrama ɗan adam a wajen allah yake ɗan adam wanda yake yana da karama sannan ubangiji ya kuma yi bayanin cewa lallai kamata ya dan adam ya nisanci dukkan abin da yake dangane da shaidan kada ya kasance ya bi shaidan a cikin al'amuransa to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa a adunkule da za mu tarar a cikin wannan sura suratu sad insha Allah to wannan mukaddima ce gabatarwa ce insha Allahu a cikin satin nan mai shigowa za mu shiga cikin ainihin tafsirin sura ɗin gadan-gadan bi iznillah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad مولانا الله to shirin shirin alkur'ani na kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a ci gaban shirinmu a wannan karo za mu bijiro da batun mahangar masana ne kan abin da ake nufi da ta'addanci da ya zame masifa da bala'i a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragama shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana ilimin halayyar ɗan adam a wannan zamani sun bayyana cewa akwai fasarori daban-daban da aka gabatar kan ma'anar ta'addanci da yawansu ya haura ɗari sakamakon haka masana ɓangarori daban-daban suka bayyana mahangarsu kan abin da ta'addanci ya kunsa michel welza masanin ilimin siyasa ɗan ƙasar amurka yana cewa ta'addanci yana nufin aiwatar da kisan ganganci kan mutane don cusa tsoro a zukatan jama'a da kuma tilastawa shugabannin siyasa bin wata manufa haka hakanan ana fassara ta'addanci a faɗaɗɗiyar ma'ana da cewa amfani da tashin hankali domin cimma manufofi irin na siyasa ko addini da sauransu kamar yadda ake amfani da salon ta'addanci a matakin farko a lokacin zaman lafiya ko a lokacin yaƙi ta hanyar kashe fararen hula da jami'an tsaro 'yan ba ruwanmu kamar yadda wasu suke fasara kalmar ta'addanci da duk wani aikin wuce gona da iri da za a iya amfani da ƙarfi da tursasawa kan fararen hula domin tsorata su ko raba su da rayuwarsu da nufin karya ruhin maƙiya. tabbas ana gudanar da ta'addanci a wurare da dama a tsakanin abokan gaba kamar sace jirgin sama da ke ɗauke da fasinjoji ko ƙaddamar da hari kan jirgi ko kuma kai farmaki kan fararen hula domin sace su ko aiwatar da kashe-kashen gilla kansu hakanan harba makamai masu linzami da da bama-bamai da sauransu sannan ana kiran duk mai tsorata mutane da firgita su da wurga fargaba da ɗarɗar a cikin zukatan mutane da ɗan ta'adda. a gefe guda kuma fassarar ta'addanci a mahangar siyasa da doka dole ta sha bamban da ayyukan wuce gona da iri duk kuwa da cewa suna kama da juna misali bambanci tsakanin halattaccen yaƙi da haramtaccen yaƙi juyin mulki da ƙarfin bindiga tarzomar al'umma domin bijirewa gwamnati matakin gwamnati na tursasawa al'umma da ƙarfi yajin aiki da ƙauracewa duk wata zirga-zirga da harkokin rayuwa a ƙasa gudanar da zanga-zanga da taron gangami ko zaman dirshan a ɗaiɗaiku ko a cikin jama'a sakamakon haka fassara ta'addanci da wuce gona da iri ba tare da ƙarin haske ba to hakan zai cakuɗa tsakanin nau'o'in wuce gona da iri masu ɗauke da manufofi da dalilai mabambanta kamar kisan gilla ko ƙaddamar da farmaki kan sarrai ko kuma kisan kai na ɗaukan fansa farmaki da wuce gona da iri saboda matsalar taɓin hankali ko matsalar ƙwaƙwalwa da damuwa da rashin nutsuwa ta'addanci wani da ɗaɗɗan mummunar ɗabi'a ce da ɗan adam ke amfani da shi da nufin cimma manufofinsa mai kyau ko maras kyau a fagen rayuwa sakamakon haka wasu daga cikin manazarta suke bayyana cewa yana daga cikin dalilan da suke zaburar da mutum zuwa ga ɗaukan matakin zama ɗan ta'adda ko tunzura gungun mutane zuwa ga ayyukan ta'addanci rashin samun nasara ko damar kawo canji ta hanyoyin da doka da tsari suka shimfiɗa misali a fagen siyasa ko tattalin arziki ko kuma tsarin zaman zamantakewar al'umma bayan gabatar da irin salo da suke ganin zai haifar da canji a rayuwar al'umma ta hanyar gabatar da jawabai roƙo da jaje nuna rashin yarda da salon tafiyar da ake kai ta hanyar gudanar da zanga-zanga da taron gangami da sauransu idan duk irin waɗannan matakai suka kasa yin tasiri musamman watsin da aka yi da kiraye-kirayensu saboda wasu dalilai masu ƙarfi ko raunana daga nan sai son zuciya ta riya musu ɗaukan matakin nuna ƙarfi da tursasawa kan mahukunta ko al'umma lamarin da zai kai ga watsuwar ayyukan ta'addanci ta hanyar wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam da dukiyoyi kamar yadda hanyoyin aiwatar da ayyukan ta'addanci suka rabu zuwa gida biyu ayyukan ta'addanci na sirri wato yakin sunƙuru da kuma na bayyane ta hanyar yin fito na fito har ila yau wasu masana da manazarta suna bayyana cewa za a iya raba ta'addanci zuwa kashi biyar kamar haka ta'addanci da wata hukuma ko gwamnati ko yanki ke ɗaukar nauyinsa musamman ta hanyar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wata gwamnati ko yanki ba a kan ƙa'ida da doka ba kawai domin nuna ƙarfi da mamaya ko cimma wata manufa ta'addancin 'yan aware ko 'yan adawa wannan wani nau'in ta'addanci ne da wasu gungun 'yan aware da suke neman ɓallewa daga wata ƙasa ko yanki suke kaddamarwa kan gwamnatin ƙasa musamman bayan ɗaukar matakin kafa ƙungiya mai ɗauke da makamai. ta'addanci da masu saɓanin aƙidar siyasa suke gudanarwa a kan junansu da nufin yin galaba ta'addanci na addini wannan wani nau'in wuce gona da iri ne da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da tsaron ra'ayi kan wata aƙida ta addini suke aiwatarwa da nufin tursasawa gwamnati ko al'umma bin irin ra'ayin addinin da suke ɗauke da shi ta'addanci na laifi wani nau'in ta'addanci ne da ake amfani da shi da nufin aikata laifi da cimma wasu muggan manufofi a rayuwa kamar fashi da makami fatocin muggan kwayoyi sata da sauransu a wannan zamani da ta'addanci ya zame wani babban barazana ga dukkanin kasashen duniya musamman kasashen nahiyar afirka hakan ya sanya matsalar ta'addanci ta maye gurbin yakin basasa a yankin misalin rikice-rikice irin na kabilanci addini ta waye da sauransu da suka addabi nahiyar afirka a 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon haka mafi yawan tawagar hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yanki musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka suka fi mai da hankali kan neman dabarun yaƙi da ta'addanci a ɓangarori daban-daban kuma ƙungiyoyi da gwamnatoci a nahiyar afirka suke cikin tsaka mai wuya kan yadda za su aiwatar da shirye-shiryen tunkarar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da nufin murƙushe su masu fashin baki kan harkokin tsaro a nahiyar afirka suna bayyana cewa akwai wasu tarin matakai da suka dace a ɗauka domin ganin an cimma nasarar yaƙi da ta'addanci a nahiyar ta afirka kamar haka jinginar da batun rawar da manyan ƙasashen duniya suke takawa a fagen yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka saboda matsalar tsoma baki da manyan ƙasashen duniya suke yi a harkokin siyasar gwamnatocin ƙasashen yankin tare da juya akalarsu rashin dogaro da irin tallafin makamai da manyan kasashen duniya suke gabatarwa ga kasashen nahiyar afirka a fagen yaƙi da ta'addanci saboda makamai ne da ba su kama kafar na ƙungiyoyin 'yan ta'addan yankin ba rashin amincewa da taimakon sojoji da manyan kasashen duniya za su gabatar a fagen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda saboda irin hasarar da hakan ke haifarwa kan al'ummar afirka misali matakin da kasar amurka ta ɗauka na shiga yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin ta kasar somaliya a yankin gabashin afirka inda kusan a duk lokacin da za ta kai hari kan 'yan ta'adda sai ta yi lugudan wuta kan fararen hula lamarin da ke kai ga hasarar rayukan fararen hula masu yawa tare da ƙarfafa 'yan ta'adda hakanan matakin da kasar faransa ta ɗauka na tsuma baki a kasar mali babu wani tasiri da hakan ya haifar wajen murƙushe ayyukan ta'addanci a ƙasar banda tarwatsa 'yan ta'adda daga yanki guda zuwa yankuna daban-daban a ƙasar gami da mame yankunan matakin da rundunar ƙawancen manyan ƙasashen duniya suke ɗauka na ba da horo ga dakarun ƙasashen afirka kan sanin dabarun yaƙi da ta'addanci babu abin da hakan ke haifarwa sai ƙara raunana sojojin ƙasashen yankin misali rundunar amison da ke yaƙi da ƙungiyar alshababul mujahidin a gabashin afirka tana fama da tarin matsaloli da suke hana ta gudanar da ayyukanta cikin nasara saboda tun a shekara ta 2014 izinin da rundunar ta emerson take da shi shine kawai kare cibiyoyin gwamnatin somaliya amma ganin yadda ayyukan ta'addanci suke ƙara yawaita a ƙasar ala rundunar ta emerson ta ɗauki matakin yin gaban kanta wajen ƙalubalantar 'yan ta'adda na alshababul mujahidin ba tare da izinin majalisar ɗinkin duniya ba matakin da wasu ƙasashen yankin gabashin afirka suke ɗauka na juya akalar rundunar wanzar da zaman lafiya ta amison domin cimma manufofinsu yana daga cikin matsalolin da suke ƙara janyo koma baya a ayyukan rundunar ƙasashen kenya da habasha suna ɗaukan matakan matsin lamba kan rundunar ta amison kan rundunar ta amison da nufin cimma bukatunsu a somaliya lamarin da ke raunana ayyukan da rundunar ta sanya a gaba waɗannan kaɗan kenan daga cikin tarin matsaloli da yaƙi da ta'addanci yake fuskanta a nahiyar afirka inda rashin tashi tsaye daga shugabannin ƙasashen yankin gami da taimakon ƙungiyoyin fararen hula masu zaman kansu domin kawo gyara hakan zai ƙara janyo taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin kuma babu lokacin da shirin yaƙi da ta'addanci zai cimma nasara kamar yadda ake zato. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin ku huta lafiya. To da wannan shiri na Afirka a yi kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku da shi sai kuma zuwa an jima da idan Allah a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku. Ta ma kafin na amadadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma ma waɗanda suka baku ji muryoyin nasu ba amma suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.